yanzu dai cacar baki a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar adawa ta apc da kuma jam'iyyar pdp da ke mulki a najeriya sai fa ƙara zafafa take da ta kai cewa shugabannin jam'iyyar apc na zargin gwamnatin pdp da neman wargaza najeriya zargin da su koyi 'yan pdp ke musantawa da yake zanta da manema labarai a yola tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya efcc malam nuhu ribado ya ce ya fa zama dole ga 'yan najeriya su tashi tsaye wajen yaƙi da abin da kira kama karya da kuma rashin shugabanci na gari da yake suke zargin pdp na yi shugabanci ne yake yanzu nan ba na gaskiya ba ba na adalci ba abu ne wanda ba ya taimakon ba ya tausaya mutane da talakawa abu ne wanda ya nuna mana mu mutanen najeriya mu tashi mu canja wannan gwamnati haka shi ma wani jigo a jam'iyyar apc kuma tsohon ministan harkokin sufurin jiragen sama femi fani kayode ya fa zargi gwamnatin pdp da shakulatin bangaro wajen yaki da masu tada kairi baya inda ya ce kullum asarar rayuka ake yi lamarin da ya ce ba zai haifar wa kasar da mai ido ba parts of our country uh, are under a state of emergency, yet our soldiers are being killed, our civilians are being killed, and you can do nothing about it. I don't think that their efforts against Boko Haram, if indeed it is Boko Haram alone and that nobody in government is behind it, I don't think their efforts are sincere. kullum sai a sa rayuka ake ta yi ana kashe fararen hula ana kashe sojoji da ma sauran jami'an tsaro amma gwamnati ba abin da take yi ni a gani na gwamnatin nan ba da gaske take ba wajen yaki da boko haram in har ma da gaske boko haram ne ni a gani na gwamnati ba da gaske take ba akwai dai wani manufa na boye a cewar chief femi fani kayo da to sai dai kuma ga yanta zaccen pdp irin su dr aliyu idihon wani tsohon minista a kasar na fa ganin hasada ce ke sa ana sukan salon gwamnatin pdp don haka ne ma ya ce waɗanda suka bar jam'iyyar suka koma wata sabon jam'iyya to fa za su komo. mun san na wane ne wannan jam'iyyar da aka rada amma pdp ko shugaban kasa bai taɓa cewa na shi ne. kowa na jam'iyyar dan jam'iyyar pdp yana ciki to jama'a kar ku yarda a je a yi muku yaudara ko ta wani irin magana ne a ce wai an yi wani sabon jam'iyya ina za ka tafi bayan ga yan uwanka na nan bugu da kare bayan ka sani akan ce cewa me ya faru da mutanen da suka kaura akwai wanda suka kaura kuma sun sake dawowa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya